sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja akan mita 16, 21, 25 sai kuma akan yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noman dalot da niyya a jamhuriyar Nijar sai kuma alfa rediyo a kumasi Ghana. Mai sauraro barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wannan shiri na musamman daga ofishin muryar Amurka da ke nan Abuja wanda ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji cewa Ƙungiyoyi da al'ummar kudancin jihar Kaduna na ci gaba da laliban mafita game da hawa-hawar hare-hare da ake samu a yankin. A jihar Sokoto akwai magungunan gargajiya da ake tunanin za su yi tasiri wajen magance cutar coronavirus, amma fa sai hukuma sun tabbatar da haka. Daga jamhuriyar Nijar kuma akwai labarin matsin lamba domin shugaban Mali Ibrahim Bubakar Keta ya sauka daga mulki. akwai mu dauke da shirin tubalin tsaro sannan daga ƙarshe mu kawo muku sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka kafin dukkan waɗannan a dakaci labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya sunana zahra aminu fage ga cikakkun labaran duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce zai shirya wani taron ƙasa da ƙasa don wa ƙasar Lebanon kuɗin tallafi. Amma ya yi kashedin cewa ba za a ba wa shugabannin Lebanon kuɗaɗen ba tare da wani sharaɗi ba. Macron shine shugaban ƙasar waje na farko da ya ziyarci Lebanon bayan mummunar fashewar da ta faru a tashar jirgin ruwa ta birnin Beirut lamarin da ya haddasa rushewar gine-gine da konewar motoci da ƙura. A jiya Alhamis, Macron ya ce duk wasu kuɗi da za a tara don taimakawa Beirut dole ne su zo da sharaɗin abin da ya kira sabon tsari na siyasa wanda zai maye gurbin tsarin da al'ummar ƙasar ba su amince da shi ba. Idan ba aiwatar da sauye-sauye ba, Lebanon za ta ci gaba da nutsewa abin da ya faɗa kenan lokacin taron manema labarai. Abin da kuma ake bukata a nan shine sauyin siyasa. bai kamata a ce fashewar da ta faru ce ta kawo sauyi ba macron ya kuma ce ƙungiyoyin agaji da mabukata ya kamata a ba kuɗin agajin na beirut kai tsaye wani karamin jirgin ruwa dauke da bakin haure kusan 40 ya nutse a yankin tekun murtaniya mutum ɗaya daga cikinsu ya tsira a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice ta ce wanda ya tsiran daga ƙasar Gini ya fito kuma sauran waɗanda ke cikin jirgin daga ƙasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara suka fito. Ga dukkan alamu ƙaramin jirgin ruwan na kan hanyarsa ne zuwa tsibirin Kanari. wannan mummunan sakamakon azzaluman masu fatauci da safaran mutane da ke shirya tafiye-tafiye ta teku ne in ji charlie yaxley wani mai magana da yawun hukumar ta unhcr a shafin twitter ministan harkokin cikin gidan spain ya ce kimanin bakin haure 2,800 ne suka isa tsibirin na kanari tsakanin watan janairu da yuli a bana adadin yalinka har sau biyar a daidai wannan lokaci a bara. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashen cewa ta yiwu a samu rigakafin cutar COVID-19 nan da lokacin babban zaben da ke tafi ƙasa da kwanaki casa'in kenan. Ina da ƙwarin gwiwar watakila a samu rigakafin a wannan lokaci da Trump ya faɗa manema labarai kenan a fadar White House a jiya Alhamis. Daga baya a lokacin da yake jawabi a wata masana'antar sarrafa na'ura ɓangarori daban-daban a jihar ohio trump ya nanata cewa za a samu rigakafin nan ba da jimawa ba ya ce yana fatan kafin karshen shekaran nan masana fannin kimiyya ciki har da ƙwararru a fannin cututtuka masu yaduwa irinsu dr atoni fauci wanda kuma yake cikin kwamitin sa ido kan annobar coronavirus na white house na hasashen babu ɗaya daga cikin tsarin magungunan rigakafin da ake gwajin su kan bil'adama a yanzu za a kammala aikin su har sai ƙarshen shekara ko farkon shekarar 2021. A jiya Alhamis gwamnatin Pakistan ta ce wasu da ake kyautata zaton mayaka ne da ke ayyukansu a wajen Afghanistan sun kai hari kan wasu wuraren bincike da ke bakin iyakar kasar inda suka kashe wani jami'in soja tare da jikkata wasu biyu. ratsa kudancin kaduna da kuma hare-haren rayuwa dai na cikin manyan dalilan da ake ganin suna hura wutan rikicin kudancin kaduna amma al'ummar yankin sun ce abin ya isa haka wakilin mu isa lawan ikara na dauke da cikakken bayani kungiyar fulani mata ta kudancin jihar kaduna dai na ganin ba maganar matsalar tattalin arziki ko kuma addini ce ke sabbaba rikicin kudancin jihar kaduna ba musamman ganin yadda al'ummomin kudancin jihar kaduna ke zaune lafiya da juna a baya in ji shugabar kungiyar hajiya hafsat adamu zangon katab akwai lokacin da gaba ɗaya muna yara duk rugan fulata ne zaka tadda tukunya in mata sun kai biyar a rugan zaka tadda tukunyan alade guda biyar kowace da wanda take tara ma ruwan alade yau kuma a wayi gari ba mu yadda akan wai addini ba ne ba mu yadda ba kuma akan gona ba ne. da duk inda ba fulatani ya ga baka tafe zai ji kamar ya ga dan uwan duk inda baka tafe ya ga ba ne kamar ya ga dan uwan amma yanzu kun bata ma kansu suna da ba sa yadda a yi tashin hankali tsakanin bahaushe ko da bafulata amma yanzu yaransu sun fi karfin su don Allah don annabi su yi fi karfin ƴaƴansu ba ƴaƴansu su fi karfin su ba in ba su fi ba to gwamnati ta fi karfin ramuwar gayya tsakanin al'ummomin kudancin jihar Kaduna dai na cikin dalilan da ake ganin su suke sabbaba harare a yankin kudancin jihar baki daya amma dai mataimakiyar shugabar mata ta kungiyar miyar ta Allah ta ƙasa baki daya Hajiya Khadija Haruna Ardido na ganin dole ne a ja layi game da wannan batu abin da ake nufi da reprisal idan ka kashe wani wani wanda ka kashe ya dawo ya rama zaka ga cewa wani sun fito daga wani gurin an tare su an kashe su waɗanda suka tsira sun je sun dawo sun sun rama ya za a yi mazauni wanda ke dama tun farko bai yi wani abu ba sannan yanzu a ce ya rama shin su ba su dubawa su ga cewa kabilun su suna wani gurin idan yau aka ce kowa ya rama za a zauna lafiya matasan su ba za a yi yadda za a yi su samu yadda za su yi ba sai kullum ma malam babu wani abu abu sai fitina to su zauna su yi abin da ya kamata don ci gaba. To ko me ke kawo yawan tare hanya da zaran an sami matsala a yankin na kudancin jihar Kaduna? Mr. Luka Biniyar shine mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna ta Sokapo. abin da ya faru da aka yara suka tare hanya a zangon katar shine wani matasa da aka kashe a gonar shi outside zangon katar town shine yara suka yi blokin hanya suka fara protest amma su yaran lokacin da suka tare hanyar su ba su kashe kowa ba ni ban san ko sun kashe kowa ba kun ce kun ka sojoji da police to ya yara za su hasu tare hanya su kashe mutane anya malam luka kuna ganin wannan rikici na kudancin kaduna ko zai kawo karshe mu mun tabbata idan wanda suke mana mulki musamman gwamna na yau in yana son wannan rikicin ya kare shi ya san abin da zai yi. Sai dai shi gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i na ganin hakuri da juna da kuma bin dokokin ƙasa ne kawai maganin matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna. Mutane su haƙuri da juna su zauna lafiya in an maka laifi ka gaya ma hukuma ko shugabannin al'umma su ƙoƙari su kawo sulhu in sulhu bai yiwu ba 'yan sanda su shigo da soja a hukunta wanda ya laifi shi ne kaɗai za a samu zaman lafiya in kowa ya ce shi ma hukuma ne zai ɗauki doka hannunsa ba wanda zai zauna lafiya. Har ya zuwa yanzu dai wasu daga cikin yankunan kana hukumomin da ke kudancin jihar Kaduna na cikin dokar nan ta hana zirga-zirga a yayin da gwamnatin jihar Kaduna da wasu ƙungiyoyi da kuma jami'an tsaro ke cewa suna ta kokari ne na lalaban mafita game da matsalolin tsaro a yankin baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. An gaishe ka Isa. To a nan kuma a daidai lokacin da duniya ke ci gaba da fuskantar matsaloli da cutar coronavirus ke haifarwa. A jihar Sokoto an samu masu magungunan gargajiya da ake tunanin za su yi tasirin sosai wajen magance cutar. Amma sai hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa ta gudanar da bincike a kai tukunna. Wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. samun waɗannan magungunan gargajiya ya biyo bayan yakuwar da ɗan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar kananan hukumomin dangi shuni bodin tureta da balarabe shehu kakali ya yi kasancewar sa wakili a kwamitin da majalisar wakilai ta tarayya ta kafa domin a ko tare da samun haɗaka da mutane masu ta'ammuli da magungunan gargajiya da sauran mutane da kan iya bada gudunmuwa game da yaƙi da cutar corona da sauran cututtukan da ke addabar jama'a mataimaki na musamman kuma mai magana da yawan ɗan majalisar musa sabu shuni ya ce wannan ne yasa jama'a suka fantsama ga bincike-bincike har aka samu waɗannan magunguna daga sarkin ganye na ƙaramar hukumar mulkin tureta da kuma a wani ƙauye mai suna kalausa cikin yankin rudu a ƙaramar hukumar mulkin Dangishoni duk a cikin mazaɓar majalisar wannan magani da aka samu an tabbatar da cewa tun da ita wannan cuta ta corona tana da nasaba da mura mai tsanani da sauran zazzabi tun mun kasance nan ita karamin hukumar mulkin da gishuni nan ne inda gwamnatin jiha ta kawo wata santa wadda ake keɓe masu wannan rashin lahiya ta wadda corona din ta kama akwai wani wanda aka ce an ba wannan magani din yana hada da ruwan lipton yana sha kuma Allah cikin iko ne Allah ya kawar da abin ya dauke so sai aka ga cewa idan dai haka ne domin ba a san cewa wannan din abin ana son a gano cewa wannan abin da aka bashi shine ya yi musababin waraka ko kuma ko dai wani abu ne to shi yasa jama'a suka ga cewa akwai bukatar a kawo wannan magani domin a tafi da shi a gwada dan majalisar da kasa ya jagoranci al'umma domin gabatar da waɗannan magunguna a ofishin hukumar kula da ingancin abinci da magunguna da ke Sokoto kuma ina ga ma wannan magungunan a yanzu haka muna tattaunawa da sauran uh, wasu manya-manyan dakunan bincike da ke amerika a jihar Minnesota da kuma Ohio a uh, waɗanda su ma da muka yi musu masu da Allah a turo musu domin suna biɗan magunguna wurjanjan na wannan magani na covid-19 su ma su gwada su gani ko za a dace gwadawa za a yi kuma insha Allah za a dace saboda yanzu babu maganin ka ga insha Allah in aka samu nasara duniya za ta amfana jami'an gudanarwa na ofishin hukumar NAFDAC ya ce da masu dade suna neman jama'a jihar Sokoto musamman masu magungunan gargajiya akan su zo su rijista da hukumar domin a rika bincike akan magungunan su ko da za su amfani al'umma ba wannan da aka kawo na yau din gaskiya ba karamin hoɓɓasa bane daga honorable Kakali saboda haka muna fata sauran masu maganin gargajiya za su bi sawu na waɗanda suka kawo waɗannan saboda su ma a bincika kuma a mashi rajista don amfanin dukkan al'umma. Na tuntuɓi kwamishinan lafiya na jihar Sokoto wanda kuma shine shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona Dr. Muhammadu Alainami akan wannan batun. Eh to ya rubuto muna cewa suna a koyar da suke da wannan magani so ba za a iya cewa maganin corona ne ba sai an bincike an tabbatar da shi so is better a ce akwai wani magani wanda ana hasashen kilan yana iya maganin corona gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari shi ya ba da umarni ya ce a kawo maganin nan na madagascar aka kawo shi da aka yi bincike na da suka yi bincike suka gano wannan maganin bai da wani tasiri bai da wani amfani ga rashin lafiyar muhammad nasir murya amurka daga sokoto a najeriya mun gode muhammad da ɗimbin masu sauraron muryar amurka akan mita 16 ashirin da biyar. yanzu sai jamhuriyar niger inda wakilin sashen hausa sulaiman barma ya yi hira da shugaban jam'iyyar npp muna tare alhaji Abdu Mamman Lukoko a game da gargaɗi da 'yan siyasar Nijar suka yi ga ƙungiyar ECOWAS akan ta daraja bukatar mutanen kasar Mali ta yadda za a kawo ƙarshen hatsaniyar da ta ɓarke a kasar ga yadda hirarsu ta kasance. Duk abin da ya shahi ƙasar Mali ya shahi ƙasar Nijar ya shahi ƙasashe waɗanda a gefe gare Ni da na gani mahita guda ce Ibrahim Bubakar ke ta shi murabu. da in al'umma sun ka ce ba su wani sun ka zaɓe ka dama suna sun ka zaɓe shi ba su dukkan ga da ka gani su sun ka zaɓe shi ba yanzu sun ce ba son shi yan kuri ya aji amma aji wanda sa shi kashi irin aji wanga na gudu irin na burkina sheka hmm, shi ce musu ya bari barzan ɗin asambile ya ɗauka in akwai in babu abinda dokokin su ga cewa ayi to amma kungiyar sai dawo ta ce zancen ibrahim bubakar keta ya yi murabus bai ma taso ba kasancewarsa zababben shugaba ne wanda ya kamata a bari ya kama kammala wa'adin mulkinsa. Blaise Compaoré ba ban shugaba na ba da mutanen Burkina sun ka ce ba son shi bai ta yi ba. In shi ma ba ta san mutum ba son shi na ba wani zaɓe na ba ana ya zaɓe kai da sai da marici an ka ce ba son ka ba ka sabka ni ga nau gani in dai ana son a kakwanci hankali shi sabka kuma shi sabka tun abin bai lalace gare shi ba tun da mu mun san kasashen Afirka yan ka fara irin maganar to karshen alewa ƙasa kenan so za za shiga. Hujjojin da su 'yan adawa na MSN suka bada Eh, kana ganin suna da karfin da zai sa lalle lalle shidar ibrahim bubakar keta daga mukaminsa na shugaban kasa ita kaɗai ce hanyar da za ta ba da damar warware wannan kika a ita kaɗai ce shi an ka zaɓa kuma ya bari an ka tattaɓar gaza ɗiyan shi ƴan uwan shi wani ya ka ce abin su shi su canyi wangan su canyi wangan ana haka nan shi na an ka zaɓa ba su an ka zaɓa kenan tun da ya bari an ka yi taɓar gaza shi rungumi kaddara kamar wadda hausa ga cewa in yan wurawa ba shi kenan ba amma kashi ce shi tsaya har a kai ga ƙara kashe mutane tunda duk abu in zanga-zanga ta kai wanda aka kashe mutane mu mun yi Allah wadde da wannan. Wace hanya ce kake ganin ya kamata sai da yawo ta bi don ganin bangarorin da ke wannan rikici sun saurari shawarorin da ta zo da su. Abi abin da jama'a ga su. Demokarasiya ce muke. Demokarasiya ko mulki ne na jama'a da jama'a saboda jama'a ko. Dama mu muna yaƙi na cewa sai da yawo hici bayan danna ma ma'ikanta waɗanda ba su da wani daraja ko ko an ɗebe musu daraja su su bayan gari su ta ko bayan al'umma ta san sai dai wata al'umma kenan abin da al'umma ga so na aka bi babu wanda ya kamata shi taho cikin wata ƙasa ka ce ga abin da jama'a ga so kai ba ka so shi mali shekara nawa ana haƙi muna tura ƙan ƙasan mu muna tura ƴan ƙasashen waje suna zuwa suna haƙi ana kashe su eh? to da ya zanto har ka gudun mata mun ka ai mu yi hankuri ko amma yanzu shi ke ƴan mali sun ce ba son kawai babu wata sai da yawo babu wata ino african babu wata ino european yan mali abinda suka so a yi musu shi ai burkina an yi shi zama lahiya kenan ko yanzu inda an ce a rike blaze kamfori an ana zama lahiya akwai yi na gwamnatin haɗin kai da shi ibrahim wannan iska ne ta yi musu wannan iska ne akwai yan majalisa 31 iska ne wannan iska ne wannan ko an kawo su ba ta yi shi murabus kawai ko an kawo ko an gyara ba ta yi to waɗancan da an ka zaɓa su suna da waɗanga 31 ɗin waɗanda an da jihar sun suna yarda kuma gwamnati yau in an ka ce ai gwamnati irin na kawancen da mutane ga cewa ba gwamnati wanda su yan ƙasa ga amince ma dama rabin ƙasa na a gare shi demokarasiya ce ake yi ba mulkin danniya ba madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba hassan maina kaina gare ka Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba batun wani harin da aka kai wa tawagar gwamnan jihar Borno. Farfesa injiniya baba Babagana Umara Zulum ne a garin Baga. Al'amarin da ya haddasa tafka muhawara mai zafi a ciki da wajen jihar Borno. dangane da ke da alhakin kai wannan hari. Baga sojoji sun kai dubu da dari biyu shekara ɗaya suna milfo. Milfo da cikin baga kilomita hudu ne ba su karbi wannan garin ba. Ja mun je ka gani abin da ya faru. sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma don saboda haka wannan babun yarda ba ne amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa gaya musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abin ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu kamar yadda aka yi a yola mutane dubu biyu uku mu shiga da polis na wanda mu je mu dauki baga ban san amfanin soja a nan ba soja dubu da dari biyu suna baga. It's a strong accusation. We investigated it immediately. Nan babbar magana ce. Tuni muka binciki wannan zargi kuma bai da tushe ballantana makama. Ai ko da jin karar bindigar ma ba irin bindigar mu da aka saba amfani da su bane na yau da kullum. Shi su da kamun kifi da ake a baga akwai bayanan da ke nuna cewa akwai makirci da ke tattare da yadda ake gudanar da sana'ar su ɗin da kamun kifin wanda kuma bayanan sun nuna cewa akwai hannun manya-manyan jami'an soja a cikin shi wannan. Shi dai gwamna Zulum ya ce ba zai yi shiru ba yayin da ake ci gaba da kashe talakawansa ba ji ba gani. Yana zargin sojojin Najeriya da yin zagon ƙasa a harkar tsaro a jihar ta Borno. Daga Maiduguri wakilinmu Haruna Dauda ya haɗa mana wannan rahoto. Gwamnan ya ce al'umma na suna shan wuya kuma lokaci yayi da zamu faɗi gaskiya komai ɗacinta na game da irin matsalolin da ake fuskanta a wannan jiha. Gwamnan ya kuma sake nanata cewa ana ma wannan batu na harkokin tsaro zagon ƙasa wanda kuma kusan shine karo na hudu da gwamnan ke maimaita irin wannan batu. The situation Nigerian military are farming all over the, all land, denying access to the common man for them to farm. What justification do they have? for not allowing our people to go back to the ancestral homes to begin their normal farming activity. Yace idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su dinga kuma noma a kai to me dalilin da za su hana mutane koma garuruwan su da su ci gaba da gudanar da rayuwarsu da maharkokin noman su. Main reason remain firm only God can give power. I'm not after second term. Yace a tattace nake kuma a tsaye nake Allah ne kawai yake bada mulki ban damu ko in sake dawowa karo na biyu a matsayin gwamna ba idan har Allah ya ban da raina na kammala wannan wa'adi na gode wa Allah. Ya batun in ja baki na yi shiru a matsayina na gwamna. An ga mutane kusan miliyan shida suna mutuwa wannan jiha hakan ba zai mun kyau ba. ta haka dole ne amar da abin da ke damu a cewar gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum. A ɗaya bangaren kuma hedikwatar tsaron Najeriya ta mai da martani akan zargin na gwamna Zulum. It's a strong accusation. Major General John Enenche na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke mai da martani ga gwamna Zulum. Duk da irin irin wannan zargi babban abin damuwa ne a bangaren mahukuntan sojoji amma tuni muka fara ɗaukar mataki a ce zagon ƙasa kamar fa ka baiwa mai reno renon jariri ne a ce kuma mai renon ya kashe wannan jariri wannan babbar magana ce tuni muka binciki wannan zargi kuma bai da tushe ballantana makama Ai ko da jin kalar bindigar ma ba irin bindigar mu da aka saba amfani da su bane na yau da kullum saboda mu tun amma matakin zuwa, muka nakalci kalar bindigogi wato ko kilar FN ce ko Kalashini ce ko Jifri ce ko kuma GPMG ce. Mu da muke ta fafata da waɗannan mugan 'yan ta'addan Boko Haram, ai mun san halin su. A saboda haka, bisa cewar da muka yi wannan aika aikar 'yan Boko Haram ne ga gwamna Zulum. Don haka wannan ba wani batun zagon ƙasa ba ne. So I can confidently test the public that it is not anything sabotage from the tactical, operational or strategic level. kwana ɗaya bayan kai wannan hari ga tawagar gwamnan jihar ta borno gwamnan farfesa babagana umar zulum ya yi wa manema labarai ƙarin bayani mun zo nan garin kukawa ba ga kwana uku da ya shige mutane sun kai kamar dubu da biyar a nan garin mun ba abinci ma mutane ya kai dubu tamanin sauran yaran su ne ba yadda za a yi gwamnati akwai mutane agaji su zo su ba da abinci ma mutane dari biyar abin da muke so ba wani abu bane mutane su koma garin su musamman baga shadi mutane da suna noma a shadi sun kai kamar miliyan goma amma yau ba kowa a cikin baga baga sojoji sun kai dubu da dari biyu shekara daya suna milfo milford a cikin baga kilomita hudu ne ba su karbi wannan garin ba ja mun je ka gani abin da ya faru sojoji suka bubbuga bindiga kowa ya koma don saboda haka wannan ba abin yarda ba ne ba abin da za a ce e ga shugaban kasa ya yi laifi ba ko ma baratai ba zan ce ya yi wani abu ba amma dole a duba wanda suna kasa a tabbatar cewa a gaya musu shiga garin nan amma a karshe dole ne mu tabbatar in wannan abun ba zai yiwu ba mutane su zo mu tara kanmu da maharbin mu kamar yadda aka yi a yola mutane dubu biyu uku musu gada da polis na wanda mu je mu dauki baga ban san amfanin soja a nan ba soja dubu da dari biyu suna baga a cross soja dubu daya da bakwai banda officers a four soja dari hudu da hamsin a munguno soja dubu da dari tara kuna wani ce mun ba soja akwai sojoji abin ah, ayo kwamin maiduguri zan kishi ne don saboda haka wannan abin ba rashin kaya bane ba rashin wani abu bane dole ne a duba me ya sa wannan abu amma fa an ba mu yi wani abu ba mutane borno su tashi saya mutane arewa su tashi saya in aka ce ana jin tsoro fa wannan abun ba zai kare ba su ma a bangaren su masana tsaro irin su dr kabiru adamu na cewar duk da cewar dai sojoji sun musanta wannan zargi da gwamna zulum ke masu amma duk da haka wannan zargi na gwamna zulum abin dubawa ne wato in muna son mu nazarci wannan al'amari dole ne mu tambaye kanmu menene ake yi a baga kuma menene muhimmancin abin da ake a baga shi su da kamun kifi da ake a baga um, akwai bayanan da ke nuna cewa akwai makirci da ke tattare da yadda ake gudanar da sana'ar su din da kamun kifin wanda kuma bayanan sun nuna cewa akwai hannun manya-manyan jami'an soja a cikin shi wannan sannan kuma akwai hannun su kansu 'yan ta'addan a takaice dai masuntan da masu kamun kifin akwai bayanai da ke nuna cewa sun shiga wani yarjejeniya da su waɗannan ɓangarori biyu wanda har ya bari ana ci gaba da kamun kifin ana kuma sana'ar su da kamun kifi a wannan yankin to waɗanda ke da fahimtar cewa waɗanda ke da amfana da wannan yarjejeniya su ne suka yi zagon ƙasa dalili gwamna ya je ne da niyyar 'yan gari su koma gari to idan har aka samu suka koma din shi wannan tsari da aka daɗe ana yi kuma ana wanda ke amfana da shi suna amfana da shi za su daina amfana to wayan suna da fahimtar cewa su wayannan ne su ne suka yi shirya zagon ƙasa har aka yi kai mashi gwamna hari ba don komai ba don kar ya cimma burinsa na tabbatar da cewa 'yan mazauna garin nan sun koma garin sun ci gaba da sana'arsu kuma kamar yadda ya ce lallai akwai ayan tambaya idan har akwai sojoji fiye da dubu daya a baga kuma ana kirarin cewa akwai sauran barabazan 'yan kungiyar al'adu sunan da wata jihar ko na daular islamic state da ke afirka ta yamma a nan wurin me zai hana sojojin nan su je su tarwatsar da su lalle bayanai ya nuna cewa suna nan kuma yadda na ce kama akwai wani yarjejeniya ne wanda aka yi wanda kuma ya bar yanayin da ake ciki to shi gwamnati zulum ya zo yana son ya tarwatsar da wannan yarjejeniya ba abin mamaki ba ne an samu irin wannan zagon kasa an yi mishi a takaice dai idan hukuma tana son ta gano gaskiyan wannan abin ta binciki ya aka yi sana'ar kifin nan me ke ciki ai su masuntan sun daɗe suna ikirarin wannan kuma bayanai iri-iri sun fito akan wannan magana to lalle ya kamata ita hukumar rundunar sojan najeriya da ma sauran bangarori na tsaro har da irin su sss da sauransu shiga su bincike wannan maganar lalle yadda gwamna ya ce akwai alamar zagon kasa a ciki amma bincike na kudda kudi shi zai nuna wani ne ke da hannu in ma yan boko haram din ne waya iza su kansu su kawo hari ko kuma ya ba su dama su kai hari in kuma sojoji ne wanda suka yi don su bata tsarin da yake niyyar da yake da shi a bincika a gari duk da yake sojoji sun fitar da bayanai cewa sun wanke hannun su babu hannun jami'an su a ciki to amma bisa ga bayanan da mu muke da shi lalle lalle akwai wata a ciki akwai yiwuwan cewa akwai wanda suke son wannan abin ya ci gaba don su ci gaba da amfana. To masu sauraro duka-duka da wanda ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda Biyu sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. A ƙarshen wannan shiri na musamman ga sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Cin hanci da gwada ƙarfi su ne suka dabaibaye mulkin shugaban ƙasar Nicaragua Daniel Ortega. Otega da mukarabansa suna ci gaba da rashin mutunta kokarin da ake yi na mayar da Nicaragua bisa tafarkin demokradiyya da kuma damar shawo kan yaduwar annobar COVID-19. A jawabin da ya yi wa taron Majalisar Kasashen Nahiyar Amurka, jakadan Amurka Carlos Trujillo ya ce 'yan kasar Nicaragua na fuskantar sabuwar barazana ta fuskar annobar COVID-19. Haka kuma rashin ɗaukar ingantaccen matakin gwamnati. ya haifar da kazancewar al'amarin da kuma rasa rayukan jama'a wannan gwamnati ce da san bata damu da jama'ar ta ba gwamnati ce da kawai abin da ke gabanta shine yadda za ta dawwama akan mulki har abada haka kuma jakada turjilo ya bayyana cewa gwamnatin otega ta ci gaba da musgunawa tare da rufe bakin 'yan jarida da masu fafutuka da ke neman bayyana gaskiya. tana kuma korar jami'an kiwon lafiya da ke fafutukar samun sahihan matakan kariya daga cutar a matsayin martani akan ayyukan cin hanci da rashawa na gwamnatin otega amurka a ranar 17 ga watan yuli ta bayyana kakaba karin takunkumi akan yuan carlos otega murillo da jose george Mojica mejia da kamfanonin sadarwa na defoso da mundo sa waɗannan matakan da aka ɗauka a ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa ta dubu goma sha uku da ɗari takwas da hamsin da ɗaya sun dakatar da dukkan ƙadarorin mutanen biyu da kamfanonin biyu da ke amurka kano kuma suka haramta wa amurkawa yin mu'amala da su waɗannan mutanen da kamfanonin sun yi almun da hanar kudaden jama'a suka kuma raya kamfanoninsu domin biyan bukatu na ƙashin kansu ko dalilan siyasa haka kuma sun rungumi ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ba da kwangilolin gwamnati otega murillo ɗan shugaba daniel otega da matamakiyar shugaban ƙasa rosario murillo suna mallakar kamfanin yaɗa labarai na difuso sa wanda suke amfani da shi wajen toshe bayyana ra'ayoyin jama'a da yaɗa farfagandar gwamnatinsa da kuma kare munanan ayyuka da gwada ƙarfi na otega. kamfanonin mujika da mundo digital sa sun daɗe suna amfana da ayyukan cin hanci da rashawa na mulkin otega kuma dukkansu domin azurta kansu da kuma baiwa mukarraban gwamnati damar guje wata kunkumi sakataren harkokin wajen amurka wata sanarwa ya ce amurka za ta ci gaba da ɗaukar dukkan matakan da suka kamata domin tallafawa jama'ar kasar nicaragua da kuma matsawa gwamnatin ortega lambar ta daina takurawa da tursasawa 'yan kasar ta nicaragua ta tabbatar da 'yancin faɗar albarkacin baki kana kuma ta samar da kyakkyawan yanayin gudanar da sahihin zaɓe da zai kai ga komawar nicaragua bisa tafarkin dimokuraɗiyya sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar nake cewa a yi hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.